والمرسلين محمد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna matanin risala لفضيلة الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد الكيرواني رحمه الله تعالى أيوضا متقفا daga inda muka tsaya a babin da yake bayani dangane da waɗansu matsaloli na musamman waɗanda suka shafi wato cinikayya ko kuma saye da sayarwa za mu tashi daga matsala ta abin da ya shafi yanci idan ba kuma ta ba a can baya an yi bayanin mu mudabbar da kuma ah, kitaba ko almukatab da kuma ummul walad da makamantansu waɗanda suka shafi bayi kenan da yake a yanzu babu bayi shi yasa mutane da yawa ba su cika mai da hankali a wannan bangare ba Eh. to amma ko da babu bayin ba yadda za a yi a tsallake abinda magabata suka rubuta za a karanta a fasara wala Allah akwai abubuwan da za a tsinta waɗanda suke da alaƙa da al'amuran rayuwa a yau za mu taki a darasi na hamsin da kida inda mala yake cewa wala yajizu wala yajuzu itqu man ahata dainu bimalihi bai halatta wanda baki ya mamaye dukiyarsa mutumin da yake baki ya mamaye ki ta kowane bangare sai kuma yana da bawa guda ɗaya katal sai ce ya yanta wannan bawa har abada to masu baki ya za su yi it means masu baki su yafe dole kenan alhali ba musulunci ba ne musulunci bai yadda da wannan ba idan ka ci bashin mutum dole ka biya ki dole ka biya ki bakinsa sai dai idan ya yafe maka bisa son ranta sawa'un kafin ka mutu ko bayan ka mutu duk lokaci ana samun wasu wawayen hausawa suna da mamacinsu ana bin sabaki waɗanda suke bin sabaki idan sun zo ta'aziyya ko bayan an gama zaman makoki za su zo su ce lallewa ne muna bin sabaki ya karbi bakinmu bai biya ba kaza kaza kaza saboda haka mun yafe sai ka magada suna cewa a'a za mu zauna mu tattauna in suka tattauna sai su ce su ba su yadda da yafiyan ba ai wawaye ne me yasa ya je ci bakin tun farko me yasa ya ci bakin bai biya ba me yasa ku magada tuntunin ba ku hana ki cin wannan baki ba idan da kun taimake shi yadda ya kamata da ba zai ci bakin ba saboda haka wauta ce idan mutum ya ce ya yafe har wajen Allah ya yafu in kun ce ba ku yadda ba kike kenan ku je ku nemo ba mamaki kuma a wajen ba wanda zai iya fitar da kuɗi a take ya biya to mamacinku yana cikin anka yana cikin mari a cikin kabari har sai kun yi settling ɗin basussukan da ake binsa saboda haka wauta ce wai su abin da ya sa ba za su yadda da haka ba saboda wai kaskanci ne kaskanci ne yaushe ya riga ya faru ai idan har ba ka san wannan kaskanci to makusancinka ko makusantanka kullum sai ka rinka raba dukiyanka raba daidai tun da daman kyauta da sadaka sun kafi kashi-kashi kamar yadda za mu gani akwai mutumin da yin yana da dukiya zai ce ɗan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya zai ce ga dukiya ta duk abin da kake so ka zo ka ɗauka na baka kuma ba wanda ya sai tambaye ka ba sai ka sanar da ni ba saboda hakan ya ajiye motoci guda biyar na shiga kawai ɗan gwansa yana zuwa zai ce a bani kidin wannan mota ya ɗauka. ba wanda zai tuhume ki amma a yanzu ana samun masu yin haka ko noma ka yi ka ajiye buhuhunan masara guda talatin ko na kayan cimaka ka taba ganin wanda ya ce ya ba da dama mal'anguwansa ya zo ya ɗauki duk abincin da yake so a cikin sutodinsa ai ko da baka nan da mata ma zai fara rigima Yawon ya zo ya dauki buhun shinkafa gobe ya zo ya dauki buhun masara sai wata ta zo ta sha gabansa ta ce a tattau alhali a tsarin kyauta ya halatta amma masu yin haka ba su da yawa shi ya yi musharaka da ɗan uwansa cikin dukiyarsa kana iya yin musharaka da ɗan uwanka ko abokinka Ee. Eh, ko wani malaminka o oh, anan ne za a ce na abu eh yanzu misali kama a ce kamfanin biredinku wace ya lahu, tun da kullum kana mana karatu kana jan sallah kana kaza kana abin nan wannan kamfanin buredi mun baka dama duk lokacin da ka zago ka ga dama ka hoce iska ka zo ka ɗebi ko da buredi nawa ne ba mai tare ka to ni kuwa na rinka tafiya muku bukuratan wa ashiya eh to sai dai kun san problem din yanzu wato mutane suna da son zuciya ne akwai mugunta kwarai da gaske sannan kuma bayan haka akwai son banza dundun malamin da ka faɗa masa haka kamar yadda na faɗa bukuratan wa'ashiya da safe zan je iloda da yamma ma zan je iloda tun da kawai an ba ni dama kenan duk lokacin da na shiga kawai zan kwasa ba zan ringa tunanin abin da ya kamata in yi ba kuma duk wanda ka bashi kayan abinci ka gwada masa kayan abinci shi ma karya ka zai yi wani ma zai dauki motan kan ya je ya lalata ta ko kulawa da ita ba zai yi ba saboda ya san cewa in ta lalace zai zo ya sake ɗaukan wata to muguntan da ake sawa da son banza musulunci bai yadda da wannan ba amma ga sahabbai yadda suka yi musamman al'amfar mutanen madina har Allah ya ba musu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasafa wa man yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun mutun ne zaka baki sai ya sake mayar maka da shi yace a waɗanda suka amince a raba dukiyansu gida biyu abokinsu ko kuma wanda aka haɗa su zumunci rana tsaka ya ɗauki rabi amma zai ce a saboda su ba masu son banza ba ne kuma ba masu kwaɗayi ba ne saɓanin mutanenmu na yanzu Allah ya kyauta don haka duk wanda saboda tsaban kyauta sai dai 'yan tabawansa kuma bai da komai kuma ga basu sukan da ake binsa to fa yancin nan bai yiwu ba in an samu waɗanda suka dauki nauyi suka biya masa baki shi kenan in ba a samu eh, waɗanda suka dauki nauyi ba to sai a zuwa sai da wannan bawa ko kuma a samu mutumin da yake abin da ya mallaka bawan kenan sai ce idan ya mutu ya zama da sai da ya rasu sai aka samu bawan ne ke kaɗansa to ina gadon magada shi ma bai yi ba ina fata an gani na farko din ya faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wani yana da bawa guda ɗaya ɗan tabawansa sai da aka zo kike kaka sai aka samu ga masu baki da yawa sun zo suna neman a biya su haƙƙin su tun da wanin da ya karbi bakin ya bar duniya sai aka samu sai bawansa guda ɗaya kuma ya yanta tabawan manzo Allah ya ce yanta wannan ya fasu bai yiwu ba gaba da haka manzon Allah ya sayar da wannan bawa har kudin sai da aka fada cikin hadisi ya biya ba su suka sannan sauran kuma ya ba da magada aka ba su gado abin da ya rage daman na magada ne lissakari misul haddil unsayayi ina fata an gani na'am da haka ba wai bawa ba koma menene abinda ka mallaka sai kai kyauta da shi sai bayan da ka mutu kuma sai aka samu ga masu bin ka baki kai ko dama baka yi kyauta wato baka ci baki ba abinda ka mallaka sai kai kyauta da shi sai kuma ka gagara ciyar da abincin gidanka waɗanda suke karkashinka a gida ba za ka iya ciyar da su ba ko kuma yaranka suna makaranta ba za ka iya biyan musu kudin makaranta ba to kyautan nan da ka yi ta fasu amma sai hukuma ta musulunci ita ce za ta warware wannan a zamanin yanzu yadda ake zaune a rude a duniyance ba wanda ya damu da wannan sai dai a bar matan ka kawai suna neman abin da za su ciyar da ka za su ciyar da kansu wannan kuma ba daidai ba ne ranar takin alkiyama sai Allah ya tambaye ka kan wannan na'am don haka wa mana taqaba da abdihi istutimma alayhi duk wanda ya yanta wani bangare na bawansa to sai a nemi cikawa a kansa a da suna yin haka za ga an tafi yaki an samu ganimomi a ciki akwai bayi lokacin da aka zo aka raba bayin nan sai ya kasance za a samu mutum biyu sun mallaki bawa guda daya to kai kana da tausayi kana son kai aikin alheri sai ka ce wannan bawa guda ɗayan nan kai rabon ka rabe ka yanta to abinda shari'a ta ce ɗaya rabin da ba yanta ba kai matsala in kana son ka samu ladan ka cikakke to ka yanta sauran to sai dai sauran ba naka bane to a kimanta maka sai ka biya sai ka yanta mutum sukutum dinsa saboda hadisi ya tabbata duk wanda yake da bawa ya yanta shi to Allah tabaraka wata'ala zai yanta wannan ubangidan zai yanta gaɓoɓinsa gabarin wuta gaba daya saboda haka in ka yanta rabi kaga kai ma rabi za a yanta rabi kuma yana jahannama duk da kasancewa ba naka bane don za a kawo rikici shi yasa babi na gaba za mu samu ainihin shufa'a za a yi magana kan shufa'a shufa'a shine mutane guda biyu za su mallaki abu guda ba zai yi araba ba ko kuma araba amma akwai abubuwan da suka hadu to babu yadda za a yi ka kawo wani daga can nisan duniya ya zo ya shiga ba tare da ka tuntuɓi abokin musharakanka ba abokin tarayyanka ba saboda adalcin musulunci misali ko biyan kukun hadu hadu akan gidan mai eh, wani shi ya mallaki shagunan ba gidan mai ana yin wadansu ofisoshi sama da kasa ba wani shi ya mallaka wani shi ya mallaki famfunan wanda ake matsa mai wani shi ya mallaki filin to kai da ka taki sai ka je ka samo wani mutum daban ka ce ai filin nan na wannan gidan mai naka ne ga takardu ga komai saboda haka ka zo ka saya to ko an yi ciniki ciniki bai yi ba a musulunci shine shufa to kwatankwacin irin wannan ne saboda me saboda za ka cillo musu da wani ne wanda yake fitinan ne abinda ya kamata su su mallaka idan abu ya gagara su nemo wanda zai mallaka wanda hankalinsu da mu'amalarsu zai zama iri daya amma ba aka ba shari'a musulunci ba ta yadda da wannan ba saboda gudun fitina don haka duk mutanen da suka yi tarayya a cikin bawa guda daya sai ɗaya daga cikinsu sai ya ce ya ‘yanta rabonta to idan akwai shari'ar musulunci za ta bishe wannan rabin ma sai ya ‘yanta a masa kiyasi ya biya idan zai iya mallaka in ba zai yi ba kuma shi kenan sai a haƙura da abin da ya samu amma dai akwai matsala ba haka aka so ba wa in kana li ghairihi ma fihi sharika haka ne ko idan wani sa yana da tarayya a cikin qawma alai nasibu sharikihi sai a kiyasta masa rabon abokin tarayyansa da kimatihi yau mai yukamu alai wato da kimansa ranar da za a tsayar masa da wannan kiyasi wa ataka sai a yanta shi wato ana hukunci ne da ranar da abin ya faru ko lokacin da abin ya faru yadda kasuwa ta kama yanzu misali ina jin kamar. dala da yana sayar da ita nawa ne a yanzu eh, arama nawa ne da takwas da wani abu amma kafin nan wata da ya ko wata biyu ina jin dari biyar ne ko eh, lalle arama yana business da ce 700 eh amma akwai lokacin da take dari biyar ko to farakin gwamnati hudu ne da wani abu amma ba kowa ke samu ba to 700 yanzu ta je dari 800 Allah kada ya san inda za ta tsaya saboda da mu yadda yake karyewa kamar yadda nake jin bayanai ana ta yi ba cika son sa baki a irin wannan ba saboda ba layinmu ba ne. amma dai yana jin maganganun mutane da yawa duk lokacin da aka zo aka ce za a canza kudi ana karya abin da din kasar ne kowancan canji da aka yi an karya masana tattalin arziki suna ce ba haka ya kamata yi ba amma kun san su waɗanda suke shugabanci su fawa suke da shi na iko amma fa ba ilimin wani abin suke da shi ba Abin da zai jawo illa wani lokaci ba sa gani kawai suna da wata manufa shi kenan sai su aiwatar ya za waɗansu suke ce suna against wannan suna ce ba daidai ba ne a canza kudi a cikin watanni biyu suna ce ba daidai ba ne saboda zai karya farakin kuma idan aka yi kafin farakin kudin najeriya ya sake take a duniya zai wahala to wala Allah shugabannin su ji wala Allah kuma su yi kunnen gwarshe su Allah kyauta to don haka kaga yanzu idan aka zo ana ta magana aka ce da dala za a yi kiyasi 800 zaune abu ba za a ce wata ɗaya ko watanni biyu ɗari bakwai ko ɗari shida a koma can ba ba zai yiwu ba ina fata an gane to wannan akwai bambanci tsakanin idan ka ba da aro ko ka ba da baki idan ka ba da bakin dala ɗaya watanni shida da suka wuce ko dala ɗari ɗaya wanda yake yana tsammanin watanni shida da suka wuce kudin yana ko ɗari biyar ne ko ɗari shida sai aka ce ba za ka biya ba sai a ƙarshen watan Nuwamba ko Disamba to shi wanda ya baka dala ɗaya watanni kida da suka wuce idan an zo ƙarshen shekara dala ɗayan zai karɓa amma idan ka duba za ga farakin da bambanci don wancan lokaci mai yiwa kai ka sayi dalan a ɗari shida ko ɗari biyar idan an je Disamba kuma za ka sayi dalan a ɗari tara ko dubu ɗaya ƙarshe ba ruwansa dala-dala ne amma idan kun yi kiyasi kun yi yarjejeniya da kiyasi za ka biya ni da naira sai ya ce nairan da za ka biya ni to za a yi lissafi ne da matsayin naira a ranar to kaga ya yi maka tabaibayi matsayin naira a ranar da za ka biya ki kaga da bambanci da matsayin naira a ranar da Eh, matsayin dola a ranan da ya baka ina ba ta bayinta to wannan shine yana da kyau a rinka lura da ire-iren waɗannan abubuwa musamman waɗanda suke mu'amala ko ta'ammuli da kuɗaɗe iri daban-daban to amma mutumin da ya karbi bakin ka shekara guda da ta wuce na naira miliyan daya kuma ba zai biya ka ba sai bayan shekaru biyu yanzu an yi shekara ɗaya saura shekara ɗaya shi abin da yake magana shine ka kawo masa naira miliyan daya yana iya yiwa darajar miliyan daya wancan lokaci da kuma bayan shekara biyu ba ba ne to amma tun da kun yi a kan kuɗi ne ga gashi zahiri to shi kenan ba a kan daraja ake magana ba domin kada a gari ba. Allah ce muke mu eh, mun nan kakkara da waɗansu abubuwa ne don su taimaka a fahimci matsaloli da kyau hmm. na'am fa illam yujad lahu malum idan wanda ya yanta ɓangarensa baya da dukiya to baki ya sa sahamu shariki raƙiƙa ka son abokin tarayya yana nan a matsayinsa in ba wanda ya sai tilasta ke yanta ainihin kasonsa saboda haka mutane guda biyu sun hadu akan bawa guda ɗaya wato kowa yana da rabi kenan kun sai idan kowa yana da rabi in sayarwa aka yi za a raba kudin gida biyu haka ne ko idan kuma an barki haka yau zai aiki ma wannan gobe zai yi aiki ma wannan ko gwargwadon yadda suka yarjejeniya mako mako ko wata wata Sosai ya kasance abokin tarayya ya yanta nasa shine mala yake abin da ya kamata ne a zuwa bincika in yana da kudi to a sayar masa da ɗaya ɓangaren don ya yanta mutum su kutun gaba daya to da haka zo sai aka samu bayi da kokobo Ƙoƙari ne ya sake ya yanta wannan shi kuma wancan mutumin da yake da rabi din shi bai yanta nasa ba shike nan bawa rabinsa ɗan rabinsa bawa warai da gaske idan ya aiki na wata guda nasa zai je ya aiki na wata guda na ubangidan wancan saboda haka yana nan rabinsa ɗan rabinsa bawa amma ba haka aka so ba wa man masala bi abdihi muslatan bayyina duk wanda ya rotse ma bawansa mummunan rotse a bayyane min katse jarihatin ya yanke masa wata gaba wani hauhi ko makamancin wannan to a taka alaihi automatically ya zama da saboda babu kisasi babu kisasi mutum ne yana da motarsa sai motar ta baki haushi da ya zo sai ya kwakwaɗe motar har sai da ya cire taya guda daya wa zai kai karansa wajen wa za kai karansa eh kuma mawa zai biya kana da gidanka ka zo za ka shiga sai kofan ya tokare ka abin nan sai ka zo ka fasa kofar gidanka to wajen wa za kai ka kara in ka fasa kofar gidanka ka balle kofa ka yi kata-kata da ke, ina ruwan wani da wannan kowayen ka ta naira dubu ɗari kawai ka yi network ya zama abin nan kawai sai ka fasa wayan ka tattaka a banza kai kai hasaranka da kanka ina fata an gane to bawa ma kwatankwacin haka ne sai dai bambanci inda ba za a kyale ka ba saboda halittar Allah ce tana da rai kafin mu zo kan maganin dabbobi saboda abu mai rai da ka mallaka ba yadda za a yi kai masa wannan cin mutunci waya ta dubu ɗari ka tattaka ta ka za ta ka tarwa za ta ka yi hasaran dubu ɗari ɗin ka jiya haka tun da bai da kuma ba zai yi magana ba <coughs> amma bawa da ya yi wani laifi kawai da ka zo ka ɗauki wuka sai ka yanka masa wani ɓangare ko ka sharɓe ki ka sare masa wani ɓangare to za a kai karanka wajen hukuma ta musulunci amma babu maganan biya kai dai automatically ya zama da wannan tabar gazan da ka masa ko mace ce ka taka ta sai ka karya ta to wannan karyawan ta zama ya ina fata an gane sannan malamai sun yi bayanin cewa kana da akuya ko kana da rago ko kana da bunsuru fitinan ne ya je ya maka barna kawai da ka zo sai ka sharɗe shi ka karya masa ainihin kafa ko ƙafafuwa gaba daya to an san karshe dai yanka shi za a yi ko ba ka wani in aka yanka shi za a ci naman da menene amma aka ce kai din nan a kama ka a yi maka ta'aziri duk da kasancewa ka ce ko bunsurunka ne ko ragonka ne amma ba yadda za a yi wannan mahalittan Allah abinda yake da rai a kyale kaka kwana lafiya a abinda shugaba ya zakar da hukunci shi za a maka zai iya ce bayan sallar asar ku zo da shi gaban masallaci cikin haraba a yi masa bulala goma yanzu a ce mala yakubu an zo da shi an masa bulala goma a gaban mutane ai na jin daga ranar kabar daukan karatu ai to ai babu dadi dama za a yi haka ne domin a kunyata ka a tozarta ka a gwada cewa abin da kai ba daidai ba ne saboda ya zama darasi ga waɗansu su ma kada su aiwatar da haka ina fata an gani eh, matsalan dai duk wanda yake da bawa ya yi masa mummunan rauni to hukuma za ta yanta wannan bawa shi kenan ya samu yanci na wa man malaka abawaihi tofa mutum ne garin saye-saye je sayo bayi a ke iyayensa ne guda biyu kusan a duniya ana samun haka yanzu kasashen da ake yakin sasa kai ko a nan najeriya da aka zo aka yi rigingimo irin da boko haram akwai waɗansu har yanzu ba su sanya na iyayensu suke ba kwarai da gaske Walansu ba san mata matayensu suke ba Walansu ba su ina yayayensu suke ba to ka yi kiyasi da wuraren da ake yakin sasa ko yau kiran a yanzu da waɗansu suke fita ba su san ina za su je ba suke rabuwa da danginsu to Allah ne dai kaɗai ya san ƙarshen al'amari balle wuraren da ake yakin ba sa, ka dubi libya ka dubi yemen ka dubi ina ne eh to ko zanga-zangan da ake a iran yanzu waɗansu suna ƙoƙarin fita da ƙasa. saboda zanga-zangan ba san ya zai kare ba su a ba sa son zanga-zangan ya yi kamari don zai ture gwamnatinsu kuma aka ture gwamnatin iran ta shi'a za ta samu matsala duk duniya saboda tsaban yadda suka bazu suke da fitina a ko'ina su kuma yanzu duniya sun sha alwakin sai sun karya su to ban sani ba ko zanga-zangan ya ɗanyi sauki ma kwanakin nan eh duk wanda yake kallon ce idan yana duba irin waɗannan menene Eh, yana ganin yadda abubuwa suke gudana to a irin waɗannan rigingimu ne sai ka ga family guda sun zai gaba daya mutum yana tare da matansa guda biyu mai yiwa kowace ta haifi ya takwas takwas da sauran iyayensa da wane ne bom guda ɗaya zai zo ya za su waɗansu su mutu waɗansu su fantsama duniya to a da ana samun haka sai dai mafiya yawan hakan da ake samu ta hanyar zalunci mutane suna zaune a gari sarkin da ya fi ƙarfinsu zai zo da runduna na abdalumai su zo su yaƙe su su tarwatsa su su ɗiban bayi kawai suke yi domin su rinka sayar da su suna samun dukiya ko a ƙasar nan najeriya an yi haka malamai suka ce yana daga cikin dalilin da ya sa sarakuna a ƙasar nan suka yi ta samun wulakanci iri daban-daban saboda kauce hanya saboda sun sake hanya maganan jihadi da maganan yaɗa musulunci sai suka sake wannan hanya da sai kuwa Allah ta'ala ya turo musu turawa suka zo suka yi ta kaskantar da su Allah ya kyauta don haka duk wanda garin sayo bayi ya mallaki iyayensa guda biyu aw ahadan min walade ko ɗaya daga cikin 'ya'yansa, aw waladi walade ko kuma ɗanɗansa, ɗanta aw waladi banate ko ɗan 'ya'yansa mata aw jadda ko kakansa, aw jaddata ko kakarsa aw akafuli ummin aule adin ko ɗan uwansa uwa ɗaya ko uba ɗaya aulahuma ko uwa ɗaya uba ɗaya jami'an gaba ɗaya a taƙa alai sun samu yanci to amma duk wanda ya saurari wannan kullura ya sa in Allah tabaraka wa ta'ala ya baka hali waɗannan mutane kuma karkai wafi da su kwarai da gaske karkai wafi da su kaga iyaye guda biyu kaga kakanni ta ɓangaren uwa ta ɓangaren uba kaga yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya kaga ƴaƴayensu to kai iyaka kokarin ka wajen kyautata musu balle a ce ƴaƴanka maza ne ko mata balle a ce jikokinka maza ne ko mata tunda a lokacin bauta idan da za ka saye su ya tabbata cewa ɗaya daga cikinsu ne ka saya to sun samu yanci automatically saboda wannan dangantaka saboda wannan dangantaka to kun ga yanzu idan mutum yana da hali yana da kyau idan ka kyautata musu gaskiya ko da kuwa kana yi ne suna zagin ka don wani lokaci yan suna da wannan mutum kana masa ta yaji ya zauna ya ce wallahi ai abin da yake ba mu la yusmin wala yuguni min juyin. to Allah ya sa mu a wannan magana ta je har kunnenka to koda za ta je har kunnenka karka damu kai ka ci gaba da yi Allah ba zai kunyata ka ba ya kwarai da gaske amma ba kowa ke iya yin haka ba in wani kawunka ne maka wannan ko menene zaka zo ka ce kawuwa to kai ne zaka ce to wallahi ba zan sake taimakon ka ba kuma zan fada mai yar uwarka wato mahaifiyarsa kenan eh, kawu ya yanki ko kaninki wallahi bai da kirki ba zan sake taimakonsa ba ba daidai bane tunda Allah ya yi ba mai godiyan Allah bane ka hakura kai abinda zaka iya yi Allah ya kyauta Na, wa man ataka hamilan wanda ya yanta mai ciki fa mace tana da ciki sai aka yanta ta to kana janinuha hurran maha dan tayanta shi ma samu yanci idan ka yanta mai ciki sai ta haihu sai ka zo ka ce ai ta kai yanta banda danta ai zaka tada mata hankali za ta haɗe ranta ta mutu tunda ka yanta ta tana da ciki to abinda ta haifa ma ya samu yanci ka kyale ta haka sannan kuma wala yutaqu fi riqabil wajibati ba yantawa a wuyoyi waɗanda suke wajibai inda aka ce dole a ba da abin nan baiwa a wajen yanci kamar wajen zihari kamar wajen kisan kai da makamantansu man he ma'ana min itqin duk wanda yake akwai alaman yanci a cikinsa ba yanta tashi saboda ya kamo hanya eh bi tadbirin kamar mudabbar wanda aka ce idan an mutu ya zama da kun ga yana jiran a mutu ne au kitaba ko wanda aka yarjejeniya da ke aka ce in ya biya kuɗi kaza sai ya fara biyan wani abu kai kuma sai ka zo wajen kafara za ka yi kafara za ka yanta sai ka ce to tun da ka ba da wani kuɗi ga sauran wani kuɗi barin yanta ka gaba ɗaya ba zai yiwu ba tun da ya kamo hanya au gairi hima ko waɗansunsu wala'ama sannan ba a yanka makaho ka san idan kana da bawa makaho ai dole ka haƙura haka ya samu ƙwarya ƙwaryan yanci sai ka ce bari ka yanta maka hudun ka rabu da gi ba zai yi ba nemo mai ido kuru-kuru wala akta yadi ko wanda hannunsa a yanke ke shi ma yana da illa domin aikin da zaka sake yi maka ba zai maka yadda ya kamata ba saboda ka nemo lafiyayye wa shifuhu haka ma makamancinsa ko kurma wala man ala gairin islami ko wanda ba musulmi ba domin Allah ta'ala ya ce wato a yanka baiwa mu'mina to mu'minan na a ko'ina mu'mina za a nema wala ya juzu itko sabi sannan bai halatta a 'yanta yaro karami shi ma me zai yi ba a san fiutansa ba ba mamaki zai samu wata dama walal muwalla alai ko wanda ake jibintan al'amarinsa haka mafi yawan malamai suke fasawa shi ne suka ce wanda yake dan galau-galau wani lokaci za ka samu bawa galau galau ka ce aiki ce ba zan yi ba kuma ga ki kato ne murjeje to kaga dole haƙi a ɗan lallaɓe ki aka saboda bai da hankali to a samu lafiyayye kuma walwala a ataka waliti yana ga wanda ya yanta ne wato akwai wani abu guda in kana da bawa ka yanta ki to kai ne waliyinsa duk abin da zai yi kai ne ubangidansa saboda haka idan ya mutu ya tara dukiya bai da masu gado to kai ne mai sa, ƙa'idan wani walittakan kenan sannan ka sani kai ma idan ka mutu baka da masu gado duk zuriyanka sun kare sai kai kadai to zai gaje ka saboda wannan alaka shine alwala uliman ataka kuma wala yajuzu bai'uhu wala hibatuhu ba a sayar da wannan walittaka kuma ba a ba a kyautansa sai dai ana gada saboda idan babanka yana da bawa ya yanta bawa sai babanka ya bar duniya to kai ka mai gurbin sa ina fata an gani wa man ataka abdan ar-rajulin duk wanda ya yanta bawa ga wani falwala ulil rajulin to wali takan yana ga wancan mutumi ne domin wani lokaci wani zai zo ya baka kudi ka sayo masa bawa kai masa menene ya ce kai masa komai to idan ka yi masa to wannan walittakan yana gare shi ne ba wai yana wajen ka ba duk da kasancewa ka wakilce shi a wannan bangare misali yanzu kamar mutumin da yake akwai kafara a kansa na ciyar da kine sittin a wata kasa musamman kun san kasashen turawa nan eh kasashen turawa da wadansu larabawa zaka nemi miskine sittin ma ka ciyar da su ba za ka samu dama ba musamman na turawa sun ka zo kana rarraba abinci ba su cika yi ba ba su cika yi ba idan ka ga an bude shago na abinci an zo za a karbi abinci kyauta mafiya yawa to suna yi ne mu waɗanda yake inda ake samun yan gudun hijira kamar bakake da suke shiga ta barauniyar hanya su je kasashen turawa nan da na laraba nan saboda su yi kudi su kauce mu kasashen su amma su ainihin mutanen kasan da masu zuciya ba sa son wannan shi yasa mu Allah tabaraka wataala wani lokaci ya taimake mu muna da tausayi ta wani waje ta wani waje kuma zaka samu akwai shirme yanzu ko Saudiya ne za a je wajen cin abinci ka shiga wajen abinci za a samu wani mai hali zai ce duk waɗanda suke wannan na biya musu kudin abincin mu a Najeriya an kai wannan abin gwaninta ne to amma su yanzu da za ka je ko aikin haji ko umara ka yi haka wani zai ce a ni na da kudina kuma mai yawa bai kai ka kudi ba zai ce yana da kudinsa zai biya amma ban da Najeriya shi in zai ci dobul ma wallahi cin dobul zai yi ba abin da ya dame shi to sai dai mu abin da mu muke magana shine ka je ka biya a Saudiya wanda suke abin nan ko ka ga mutum yana sayan Kur'ana yana kaiwa masallacin Makka ko na Madina ga masallacin garin ubansa babu Qur'ani suna ta nema shekara da shekaru yake taimake su ga masallacin garin uwarsa suna neman Kur'anai, amma ya je can yana kaiwa masallacin makka da madina wanda sun ga ƙur'anin ma ba irin nasu bane cirewa suke yi su fitar da shi saboda su kamfani guda suka yi na buga ƙur'anin kuma wannan ƙur'ani ɗin yi wazza wala yi ba in ka je ma katan guda za su ɗauka kai ko katan goma kake son kana da makaranta ko masallaci wallahi da su baka ba sai ake yi ba kuma sun ce kyauta ake bayarwa ba a sayarwa in ka zo fita za su baka kyauta sai dai baka bukata saboda yan najeriya sukan yi kaya da yawa kaga wani ya rike kaya a baki Kur'ani ma ya rasa yadda zai sai ya wuce sai ya je ya ajiye musu a wani waje shi ba qur'ani ne damuwarsa ba kuma abin da ya sayo wajen fahim ya zo kano ma akwai amma zai ce wannan na saudiya ne ba gara ka zo da qur'ani daga saudiya ba ya fi maka wato abinda nake so na kawo a nan shine wani lokaci akwai maganin wauta kaga kasashen turawan na wani lokaci za ka nemi taimako ba za su baka ba akwai inda kuma za su ajiye taimakon a inda bai dace ba domin kuma ana yin taimako wani lokaci hadda na hauka na gwada gadara da kasaita wanda ga waɗanda ya cancanta a taimaka musu ba taimaka musu ba ana yin haka ko ba yi to shine gyara don haka wala yajuzu bai'uhu wala hibatuhu wa man ataka abdan rajulin falwala'u li rajuli duk wanda yazo ya sa kai masa kafara a can kasan tunda dama misalin da nake so na kawo kenan kafara ta kama shi na siyar da miskinai sittin su kuma kasan babu miskinai ba ma yadda zai yaba da abincin sai ya turo maka kudin kamar yanzu yadda ake turo kudin lahiya ma ya fi sauki wannan akwai kasashen da ba sa yanka dabban lahiya ba zai yi ba sai dai ka je ka yanka a can ma baka san yaya za a yanka ba da menene to suna samun matsala kuma idan ka yanka sai ka rasa yadda za ka yi da naman domin duk wanda ka baki nama kaucewa zai yi kwarai da gaske in ka ɗibi abinci ka zo kana rarraba wallahi wani sai ka bi shi ba zai karba ba kaucewa zai yi amma mu a najeriya da kawarwa so za a yi shi ne bambanci allah ya kyauta to an turo maka kudi ka zo kayi lahiya a nan da kayi lahiya shin kayi lahiya wa kanka ne ko kayi lahiya a madadin waɗancan mutane ne idan Allah ta baraka wata ala zai ba da ladan lahiyar mawa zai bayar a mutu zai bayar kai kuma kana da kamishin saboda mai saboda an saka aikin alheri kayi ina fata an gane to haka ma mutumin da ya baka kudi ka saya masa bawa da ka saya masa bawa kan yanta masa a madadinsa to alwala lahu lalaka walitakan nasa ne ba naka ba ina fata an gani wala yakunu alwala'u liman aslama ala yadayhi wa huwa lilmuslimina walitaka ba zai kasance a hannunka ba duk mutum ya musulunta a wajenka a'a na musulmi ne gaba daya wato idan wanda yake bawa ne ko menene ya zo ya musulunta sai ya ce to kai ne kake da jibintan al'amuransa duk wanda ya musulunta na musulmi ne na shugabannin musulmi ne sai yasa yanzu ake da kwamitin dawa duk wanda ya zo ya musulunta ba kai za ka dauki da wainiyarsa ba sai dai ka taimaka sai a samu kwamitin dawa to sai a bi ka'idodi hanyoyin da suka dace wa wala'u ma atakatil mar'atu laha sai dai walittakan abinda duk mace ta yanta idan nata ne to walittakan nata ne wa wala man yujarru min waladin aw abdin atakatu haka ma walittakan duk wanda yake jawowa na da ko kuma na bawa wanda ta yanta idan tana da ɗa yana da bawa sai ɗanta sai ɗan na yabar duniya to ita ma za ta gada saboda gado ana gado a can bayan mun ce ana gado amma ba a tsayarwa ba a kyauta ina fata an gani wala su ma ka gairu min abin au ibinin au zaujin au gairi ne malamai suka ce akwai layi nan tun anan ya ce can duk abin da aka jawo mata nata ne nan kuma sai ya ce abin da ku ba ko ɗanta ko wani ya yanta ba ta da yanci a ciki saboda ko da gado kenan ba za a yi ba to shine ya ce akwai kangaba akwai warware juna wanzu wani lokacin ana karanta sharhi eh, malaman yadda suka yi rubutu mai yawa wani abu ya dan shiga ko kuma ba fa da kyau ba eh, za mu gama wata matsala a nan gaba kaɗan insha Allah ta'ala sai dai ko da kuskure ne aka samu والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم muka ce Allah ya gafata musu kurakuransu barai da gaske wannan shine adalci na'am wa mirasu sa'ibati li jama'atil wanda aka samu tana tana yawo tana tangadi tana abin da ta ballagazar da kanta sai waɗansu yan kwamiti sai suka kamo ta suka zo suka fata a layi suka tsara ta ta shiryu ta samu tarbiyya ta samu yanci to ba su suke da maganar shugabancinta ba na al'ummar musulmi ne gaba daya ina fata an gani eh, eh. domin kun samun lokaci ana iya samun kamar mahaukata ko mai basan daga ina suke ba to ai amfanin masu unguwannin da ake nadawa kenan da sarakunan da ake nadawa shugabancin kawai ba wai kai ta tara rawani ne kuna abin nan a'a idan ku daidaita al'amura ne kwarai da gaske wanda ba san daga wace duniya yake ba waye danginsa ba ire-iren waɗannan suna karkashin ku dalilin da ya sa aka kirkiro social welfare department kenan ana ware musu kuɗi duk wata a cikin budget duk wata a cikin kananan hukumomi domin a taimaka ma ire-iren waɗannan amma yanzu ba a cika yi ba eh, sai an ware kudin sai wani yawa wure Allah kyauta walwala ulil aqadi min asabatil mayyit al awwal walitaka yana ga wanda suke dab da dab sune al aqadi daga ainihin asibai na mamaci na farko mutumin da yake da walittaka ya yanta bayi da yawa ko ya yanta bawa akwai walittaka a hannunsa sai Allah ya masa rasuwa to danginsa na kusa su ne tafi masu ɗaukawa yanzu kamar akwai ya'yansa ya'ya maza in akwai iyaye akwai ya'ya to ya'ya suna gaba da iyaye eh suna gaba da iyaye domin su ne ainihin asibai na dab da shi fa in taraka ibnaini idan ya bar ya'ya guda biyu wa wala a maulan Abihima suka gaji walittakan yantaccen bawa na babansu sun mamata a haduhuma nan sai ɗaya daga cikin yanguwa guda biyu ya mutu wa taraka banina ya bar ya'yanta to raja alwala'u ila hidu na bane walittakan ta koma hannun ɗan shi kaɗai ba tare da 'ya'yansa ba kun ga tsari na musulunci kenan saboda me saboda babu yadda za a yi ya zo yana gogayya da 'ya'yansa abinda suka gada a wajen ubansu wanda ba zai yi a raba shi ba ina ba ta an gane to idan ya bar duniya yana da 'ya'ya maza to sai su hadu shi yasa nan aka ce 'ya'ya mata kaman ba sa shiga shi yasa a can baya kawo mana wancan magana saboda haka idan ɗaya ɗan uwan ya bar duniya to takan ta koma tsakanin 'ya'yan ɗan uwansa da ya riga shi mutuwa da kuma ƴaƴanka kun ga wannan ya gwada idan baya da ƴaƴa to ya koma hannun wancan yasa ku duba ku gani ko sarauta a tsarin abin da ya kamata yi kenan sai dai na lura a yanzu sarauta kusan handama ake da wanda ya cancanta wanda ya kamata a ce an baki amma ba za a hakura baki ba ko ba yin haka turaki eh ana yi ko ba yin haka ba yadda za a yi a ce yanzu misali tsari na sarauta ne mahaifinmu ya zo ya yi sarauta da ya yi sarauta sai ya haife mu yaya maza mu goma goman nan kowa ya mallaki hankalin kansa ya cancanta a ce shi ma za a iya naɗa shi to a tsari da aka zo sai mahaifin ya rasu to a cikin mu goma kamata ya yi sai a duba a ga wane ne ya fi cancanta wane ne ya fi dacewa amma wanda za a fara ɗora ido a kansa shine babba don a ka'ida idan babba yana nan lokacin da mahaifinsu yana nan mahaifin ya taka babban wa amma idan mahaifi ya bar duniya to babban wa ya maye gurbin mahaifi dole kannin su yi masa da'a kamar yadda za su yi wa ubansu sai dai mahaukaci ne ko dan cuwa-cuwa a kwarai da gaske na za a iya samun wani a zuwa ce wai ai babban wadin nan babban azalumi ne to kun ga wannan bai samu recommendation bai kyau ba to sai a kauce sai a ɗauko wanda yake bin bayansa sai a nada shi to in aka ɗauko wanda yake bin bayansa aka nada shi karfa kumanta babban nan fa yana da 'ya'yansa waɗannan sauran ƙannen su ma suna da 'ya'yansu to ana cikin haka na biyun da aka ɗauko shi sai Allah ya masa rasuwa to in aka zo za a yi sarautan a tsakanin wa ya kamata ce an zaɓa a tsakanin waɗannan ba 'ya'yayen waɗannan ba to inda ya lalata al'amuran sarauta kenan sai 'ya'ya ko jikoki sai su zo su taka wanda za su taka alhali mutum yana nan ga ubansa ga sa'an ubansa ga babbanta mai yiwa ma ya fi ubansa mutunci shi yasa suka waye gari kusan ba su da kima Allah ya kyauta na'am to ga kinan an yi bayani inda ya gadon walittaka ne na yanci ba fa walittaka na waliyai ba wancan babin daban ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanuna allazina amanu wa kanu yattaqun Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya bayani wancan walittaka don kar wani ya zo ya ji bai ji karatun da kyau ba ya ce ni na ji karatu an ce ana gadon walittaka ba walittaka irin wannan ba walitti na ainihin yantattun bayi ko na bawon da aka yanta saboda haka mutumin da ya rasu sai ya bar walitti tsakanin 'ya'yansa guda biyu suka gada ana cikin haka sai ɗaya ya rasu to ya tattaru a kan ɗayan ne ko da ko wanda ya rasu ɗin nan yana da yaya ba zai je kansu ba sai an samu tsaransu duka gaba daya ai kaman gado ne mai kwarai da gaske yanzu idan ya kasance mutum yana da dukiya yana da yaya guda biyu wanda yake tsammanin za su gaje shi ana cikin haka kwatsam sai ɗaya daga cikin yayansa sai ya rasu ya bar yaya da yawa maza da mata kun ga waɗannan yara maza da mata babansu ya rasu amma kakansu yana da rai haka ne ko kakansu kuma yana da hali ana cikin haka sai kakan ya rasu da kakan ya rasuwa zai gaje shi ɗansa ɗaya da ya rage da jikokin sannan za su yi gado ba za su taba haduwa ba ba zai yi ba wannan ɗansa ɗayan ya tsokare kowa to amma yana da yayansa guda biyu dukansu suna da yayansu shi ya yi tsammanin zai riga su mutuwa wani abin mamaki sai ɗaya rasu ana cikin haka ma sai ɗaya rasu da suka rasu sai suka bar ‘ya'ya maza da mata saboda haka ‘ya'ya maza da mata suna tare da kakansu aka yi ta lallabawa can wajen tsawon zamani wasu jikokin masu mun mutu sai kuma kaka ya rasu kuma yana da dukiya suwaye za su yi gado jikokinsa daidai wa daida duk da kasancewa ubanninsu daban-daban ne to tsarin kenan ina fata an gane to haka ma wajen walittaka na ainihin yantawa ya ce wa in mata wahidun idan ɗaya daga cikinsu ya mutu wa taraka waladan ya banɗa wa mata akohu sai danguwansa ya mutu wa taraka waladai ne ya bar yaya guda biyu falwala ubaina salasati a salasa ya ce walittakar wannan yanci ya koma hannun waɗannan yaya guda uku kamar yadda muka yi bayani na gado shi yasa muka kawo wannan misali wannan ya mutu ya bar ɗaya wancan ya mutu ya bar yaya biyu kaga da kuma su biyun su ne to yanzu sun koma su uku to su ma duk wanda yake tsaran su zai shiga ciki wanda yake kasan su ba zai shiga ciki ba ba yadda za a yi yazo zo ya hazu da na sama ina fata an gani to amma kun ga idan mata ne zalla wani lokaci ana samun na kasa zai yi haurowa saboda su mata ba su da karfin da za su ture mutane da yawa eh. ƙarshen wannan babi kenan sai babu fi shufuwa, babin da zai mana bayani akan shufu'a shufuwa walhiba da kyauta wa sadaka da sadaka wal da waqafi war rahani da jingina wal da kayan aro wal da adiya wal luqta da tsintuwa wal da kwace duk zai mana bayanin abubuwa guda tara wannan babu amma abu na farko wa inna ma shuqatu fil musha'i ana yi shi ne a cikin abin da yake dunkule waje guda wanda ba ya rabuwa ko bai rabu ba shi sa ma ya kara da cewa wala shuk atafi ma kad ma. in kun duba za ku ga ya ta maimaita wa ana ba wala shuk atafi ma kad ma, wala wala shuk ata wala wala shuk atafi ma kad ma. na ku haka ne eh na ne wajen wa inna ma الشفعة وإنما الشفعة في المشاء ولا شفعة فيما قد قسم ولا لجار ولا في طريق ولا أرفة دار قد قسمت بيوتها ولا في فهل نقل أو بئر إذا قسمت النقل أو الأرض yadda yake rubuci kenan amma a nawa وإنما الشبعة في المشاء ولا شبعة فيما قد قسم ولا ولا شبعة فيما قد قسم kun ga sake maimaitawa ne saboda ka sai ka soke kari duk abin da aka raba shi babu shubawa ciki already na riga na yi bayanin shubawa can baya shine kuna tarayya da wani sai ya so ya rabu da abin sa ya sayar sai ya sayar ma wani to kana iya fasawa ko in zai sayar kamata ya tuntube ka saboda kana kawo wani abokin tarayya bare ya zo ya dagula za a iya kawo makiyinka za a iya kawo wanda ba za ku iya zaman lafiya da shi ba wannan ita ce ka'ida kuma abin da hadisi ya fara shi ne kawo wannan dajin littafin risala kenan abin da hadisi ya kawo karara shi ne kawo wannan sai dai kuma anan ya ce Walali, jarin babu shuko a ga makwabci sai dai a cikin hadisi abinda malamai suke bayani suka ce akwai makwabci ga gida ga gida duk da kasancewa an raba abinda yake mafi zaman lafiya ba ku haɗa katanga ba eh, a ka'ida kana iya ɗauko kowaye amma abinda ya fi dacewa in dai makwabci zai sai da gidansa to ya tuntubi makwabcinsa idan za ka sai da filinka ka tuntubi makwabcinka amma muna zaune da kai muna mu'amala kai na ibina ne ko kai ne limamin mu ko menene ni na da wani fili na can a wuntin dada ina so zan sayar da fili na da abin nan kawai don kai na ibina ne sai na sanar da kai don kai kana zuwa wajen karatu na kullum sai na sanar da kai don ka gani a wuntin dada ina ruwanka da tambaya na wai misali kenan ai kaga babu wata alaka ko eh saboda yi na je na sayar da abi na ka ka samu labari daga baya kai na ibi karka je kana kuskus kana ce wallahi liman sai ya sayar da ka. ba mu sani bai na ruwanka na ibi in ne ban yi niyyar taimakon ka ba ko ban yi niyyar kashe da wani abu ba eh kun san wani lokacin waɗansu mutane suna haka wane ya je ya sayar ko labari ba mu sani ba ba mu ji ba kuma ba da za su ji labarin sai su je ya sayar ko kobo bai ba mu ba haba jama'a haba jama'a Eh, akwai abin da kake da haƙƙi a ciki akwai abin da baka da haƙƙi a ciki to wannan na buga misali ne wai da kai na da na izina eh, na na'am saboda haka almusha almusha aka ce shine abin da baya rabuwa abin da yake dungule wala shufa ta fi ma kadko fi ma babu shufa cikin abin da duk aka raba to sai dai waɗansu malamai suna da fahimtar cewa kamar waɗansu ne suka gaji gida babba da suka gaji gida babba sai aka raba ɗakunan. bayan an raba ɗakunan, sai aka ce za a haɗu a rijiya za a haɗu a kicin, za a haɗu a filin tsakar gida to waɗansu malamai a masabar malikiya suna ganin kai da ka mallaki waɗancan ɗakuna kana tun da an ce babu shufu'a ga makwabci to kana iya sayar da naka kawai su ga wani mutum daban amma malamai da dama suka ce ba zai yiwu ba saboda mai an raba wani abu ba raba wani abu ba ba yadda za a yace za a yi tarayya a rijiya kai kana da abin nan ka sayar da naka shi kuma da yake da nasa yana cikin gidan kai sai ka sayar da naka sai yan haya ko waɗansu bare za su shigo ai ba zai yi daɗi ba da dangantaka a tsakanin kuma yadda kuke zama ya aka kare balle kun gani ina fata an gani na wala li jarin ba a shufu'a babu shufu'a ga makwabci sai dai idan ta kama wala fi tarikin ko cikin hanya wala arkati darin ko tsakar gida karkofi matbuyutuha wanda aka raba gidaje aka raba dakuna sai dai malamai sun ce ai nan ma wajen rigiman kenan inda za a shigo da wani to sai an tuntube su saboda sun yi tarayya wajen zaure sun yi tarayya tsakar gida sun yi tarayya a kicin sun yi tarayya a famfo ko rijiya balle bayan gida wala fi fahali naklin ko kuma cikin wato ainihin fahal shi ne babban bijimi eh, babban bijimi shi ne fahal na naklin na dabinai dabbobin da ake amfani da su wajen ban ruwa da sauransu akwai jagoransu a wubi irin korijiya iza kusimatin naklo inda an raba dabinan sai dai nan tun da yin an raba dabinan to kowa ma yana da halin ya zo ya shigo Sun da abu guda ɗaya ne saboda suna amfani da irin waɗannan eh, suna amfani da jagororin wajen aiwatar da aiki wannan ba matsala kawilar ko kuma an raba kasa idan an raba kasa to don suna tarayya a rijiya ana ganin babu matsala amma mu na yi bayani a can baya cewa waɗansu malamai sun ce a wala kifa ta yi lafil arzi, ba a yi shufa sai a ainihin ƙasa kaga kenan an raba riguna kowa ya kama hanya ya tafi da rigunansa ko huluna sai kaga ba zai yi ba to ko da ma ƙasa ce wancan yana da filinsa daban wancan yana da filinsa daban amma tarayya ka ya ka yanka to kaga akwai wata yar alaka wa ma yattasilu biha min albina'i wa shajar da abin da yake saduwa da wannan na ainihin gine-gine da bishiyoyi inda ya riga an raba shi kenan kowa ya ji da nasa wala shubhatan lil hadiri ba'da sana duk wanda yake nan bai yi magana ba dan uwansa ko abokin tarayyarsa yana so zai sayar da abu har na tsawon shekara guda sannan daga baya ya zo ya ce a ah, ban yadda ba to bai isa ba kwarai da gaske bai isa ba saboda haka in kaga dan uwanka yana kokarin ya sayar da abun nan to inda ka sani kai magana in baka yi magana ba to kaman ka yadda kenan daga baya ka zo ka ce ai kai baka yadda ba ba zai yi ba amma akwai wanda shi bai sani ba sai ga ana kiga ana fita to abin da ake so shine ka kawo da cewa baka sani ba baka sani ba to shari'ar musulunci za ta bata wancan cinikin ya yake bata cinikin shine wanda ya tsaya sai ya ce ka biya shi kudin sa wanda ya tsaya ka biya shi kudin sa in ka biya ki kudinsa to sai a dauko original takardar ba wai ka ya kai a wajensa ba don an bata cinikin ne amma kuma duk idan mutum ya zo ya sayi abu kai kuma ka zo kana maganin kokarin abin nan shukuwa. kusan wani lokacin aka samu babu haɗin kai mutane za su gaji abu sai a samu babu haɗin kai a tsakaninsu wani ma zai ce shi ba zai sayar ma dan uwansa ba wallahi in dai wani ne zai saya billahi allazi la ilaha illa huwa sai dai sama da kasa su hadu kwarai da gaske don babu shari'ar musulunci ne za a yi haka amma da shari'ar musulunci ba wannan rantsuwa kai ba ko menene ko ka kai arne ne kafiri sai mashi za a sayar sai ya fi karfinsa kai dai addu'an da za ka yi kawai to sai ka yi addu'an Allah kar ya ba shi daman saya ko kuma ya ce ba ya so don ya buɗi baki ya ce ba ya so shi kenan za a kawo kowaye kusan ana samun haka ana samun irin waɗannan rigingimu Allah kyauta saboda haka duk wanda yake nan yake ganin abinda suke tarayya za a sayar bai yi magana ba sai bayan shekara guda to bai da bakin magana amma in bai sani ba to yana da haƙƙi wal ghaibu ala kifatihi wa intalat ghaibatuhu wanda baya nan yana kan ansa ko da kuwa ya dade daman kana son ka sayar da rubonka sai da kabari bari ya fita kasar waje kasan kuma zai daɗe ba zai dawo ba sai ka je ka samu wani kwasfosi kenan sai ka sayar sai daga baya sai da ya dawo daga kasar waje bayan shekara uku sai ya fahimci cewa ashe abin da aka raba muku gado ko kuka mallaka din nan kai ka sayar da naka da abin da ya ce a lambaran bai yadda ba to za a rusa kwarai da gaske da baya nan aka yi haka kun ga dalilin da ya sa kenan mutum idan yana da makwabci ko da ma ba wai dangi ba ne ba ku haɗa komai da shi ba za ka sayar da filinka sai ka ce to mala abubakar kai ne mai wannan fili ni zan sayar da nawa kana bukata to shi ko kar ya yi dile kar ya bata maka lokaci saboda ko baya da kuɗi in yana so shi ya je ya nemo baki kar ya bata maka lokaci don ko wani lokaci mutum yana son kudi yana Allah Allah ya samu kudi sai ga wani ya zo ya taka ki ta hanyar shubha kuma yana ba shi gutsul gutsul ya cutar da shi ba daidai ba ne. ba daidai ba ne. idan an riga an rarraba abu kamar yadda ma filaye ake rarrabawa an fitar da bikon tunda hanyoyi na jama'a ne baka yi saka sayar da hanya ba kwarai da gaske to kaga mutum idan ya tuntube ka ka tsaya kana masa wani abu yana iya sayar da abinsa kawai ya je ya samu wani daban wanda yake sha'awa ya sayi abin in kuma ba ku yi sa'a ba ku samu rigimemme shi zai zo ya saya duk sai ya za ku Allah kyauta wa hudatu shafi'i alal mujtari lamulin wanda aka baki hakkin shufa yana kan wanda ya saya ne tunda shi wanda ya saya zo ya shiga cikin hatsari kenan a tsakani wa kafa shafe amma wanda aka ba shi damar shufuwa za a tsayar da shi ba in ma aka za ko dai ya karba ta hanyar shufuwa, au taraka ko ya ya bari wani ya saya wala tuhabu shufa'atu wala tubaru to ga gaida ba a kyauta da shufu'a kuma ba a tsayar da ita eh, ba a kyauta da shufu'a ba a tsayar da ita kamar misalin da aka zo ni ne nake da abokin tarayya akan abu zai sayar sai na ce gaskiya ni ban da hali amma sai na je na ɗauko malam sadiq sai na ce ka zo a karkashina na baka ko an daman da aka bani na baka ba haka ko kuma da wayo tun da yana da kuɗi shi ya saya zai ɗan ƙara maka riba kai ma ka ɗan samu wani abu ba kai ka mallaka ba bai halatta ba abin da ya kamata shine ka bani bakin kuɗi in saya in ya so bayan na gama saye wajen gaba daya kai kuma sai ka zo ka saya ina ba ta an to haka ya halatta amma ka shigo da wani bare ta hanyar wayo mu zai yi ba wato samu bai na shuraka ibi ba ana raba shufa'a ne a tsakanin abokan tarayya gwargwadon yadda tarayyar take yanzu kamar misali mutum ne ya mutu sai ya bar gida babba da ya bar gida babba ya bar 'ya'ya maza da mata ko har ma da matansa da aka zo sai aka rarraba dakuna. amma sai ya kasance wannan ɗaki yana manne da wannan ɗaki wannan kicin yana manne da wannan wannan sai aka rarraba musu da aka rarraba musu sai aka zo batun shufawa wani ya taki zai sayar da nasa to me ya kamata a yi wanda yake da ɗaki da banɗaki a tsakanin wannan da wannan yana so zai sayar da nasa to waɗanda suke da haƙi wanda suke kusa da kusa ko kuma dukansu su haɗa kuɗi kowa ya kawo gwargwadon rabonsa sai a sayi wannan aka saya kun ga ya zama nasu gaba da yake nan kowa baro mutum da ya cikinsu kowa wanda yake nan da wanda yake nan su haɗa kuɗi bayan sun haɗa kuɗi kuma sai su raba gida biyu kun ga sun sake haɗewa ta wajen katanga kenan don ana iya yi daman wani ɗakinsa a matsayi ke yana son ya fada da ɗakinsa ina fata an gane saboda haka shigo amma za a raba gwargwadon yadda kowa yake da rabo idan ya kasance lizakari mislu hazil unsa yayi ne to haka za a yi idan kuma akwai mata kaga akwai 'ya'ya falahunna sumunu to kaga su ma suna da sumuni a ciki kenan ina fata an gane saboda kada a cutar da kowa wala tatimmu hibatun to sai maganan kyauta da kuma sadaka don ya haɗa mana waje guda shi darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh